Ina fatan za ku yi amfani da damar muradu masu ɗorewa wato sustainable development goals da zama ginshikin ayyukan gwamnatocinku kuma wannan shiri za a kaddamar da shi ne ranar 25 ga watan gobe a New York inda shugaba Buhari da sauran shugabannin duniya za su taru don amincewa da wannan sabon tsarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban moon ke magana a taro da gwamnonin Najeriya a ziyarar da ya kawo ta wuni biyu. Moon wanda ya ce da shugabannin ƙasashe kan gana amma yanzu ya zaɓi ganawa da gwamnonin ne kai tsaye don suke aiwatar da waɗannan muradun. The United Nations stands ready Banki Moon ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye take ta samar da wannan tallafin don amfanin al'umma wannan lokaci da ya ce muhimmi ne wajen garan bawar ga ayyuka a Najeriya. Shin me yasa suke ganin tsohon shirin muradun karni bai cimma cikakkiyar nasarar da ake bukata ba? Barista Muhammad Abubakar shine gwamnan Bauchi. Idan aka duba ta fannin kiwon lafiya, kamar ni a jiha ta misali, an gina kafofin kiwon lafiya da dama, waɗansu ma har sun fi yawan da ake bukata. To amma kuma gini ne kawai, babu ma'a ma'aikatan da za su gudanar da waɗannan ƙananan ƙananan asibitoci din to kaga akwai buƙatar a zauna a yi tunani wajen fara wannan sabon shiri din a yi gagarumin shiri wajen gyara wa waɗancan kurakurai da aka yi a nasa bangaren gwamna abdullahi umar ganduje na kano ya ce sun ɗauki matakin gyara mu a jihar kano akwai matsala ta rashin ma'aikatan kiwon lafiya saboda haka mun ƙara makarantun ma'aikatan kiwon lafiya kamar nas nas kamar makarantun zoma mun tura mata kasashen waje domin su koyo aikin likita mata 100 mun tura su a nan kuma cikin najeriya muna da fiye da mata 200 duk wannan mun yi shi ne domin mu tabbata cewa an taimakawa mata masu juna biyu kuma irin matsala da ake samu ta mutuwa kuma a yanzu haka ka san akwai irin ingozoma ingozoma din nan a goben nan da yamman allah ya da zan kaddamar da koyawa mata 1963 yadda ake karɓar haihuwa a nata tabaron mai taimaka babban sakataren majalisar ɗinkin duniyan kan muradun karni amina muhammad ta ce an yi rawa rawar gani a aiwatar da aikin muradun karni bayan mace ɗaya ma aka samu aka taimake ta cikin aihuwa ta samu ta fita da ranta ai an taimaka to matan da suke yanzu in suka zo aihuwa gaban su na faduwa za su shiga asibiti wa'annan abubuwan saboda ba mu da ma'aikatan da ya kamata duk abin da shi gwamna ko president yake so ya yi, in babu ma'aikata komai equipment din da ka sa a cikin asibiti ba za ta yi ba sabon shirin muradun dai masu dorewa zai fara aiki ne daga baɗi zuwa shekara ta dubu biyu da talatin, inda ake buƙatar dala biliyan 66 duk shekara don yaƙi da talauci hakanan dala tiriliyan bakwai don samar da ababen more rayuwa Mr. Moon wanda ke cike da annashuwa zai yi alhini an jima ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na Abuja wanda aka kai wa harin ƙunar bakin wake a 2011. Daga bisani zai ziyarci cibiyar lafiya matakin farko ta Zonto inda zai karkare da ganawa da shugaba Buhari. Nasiru da Malika Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.